Allah ya fara da mafi muhimmanci menene mafi muhimmanci addininmu abin da ya faru waɗansu bayan Allah ne matasa suna zaune a wani gari to sai Allah ya jarabce su shugaban da kuma mutanen garin suka kafirce ma Allah maɗaukakin sarki kuma ana tilasta ma duk wanda bai kafirce ba ya kafirce ko kuma watakila ma su kashe shi to waɗannan bayan Allah kowa daga cikinsu sai ƙoƙarin ya gudu domin ya tsira da addinin shi na farko ya fita ya yi bayan gari na biyu ya bi shi ba tare da sun yi mitin ba kafin su fita duk sai da suka fita wajen gari sannan suka haɗu da juna sannan kowa ya fahimci gafa dalilin da ya sa ya fito da suka ga cewa suna da common interest kenan suna da mahaɗa a wajen tunanin nasu duk ƙoƙarin kare addininsu suke sai suka haɗa kai domin su samu inda za su samu su kubuta su ɓuya ba tare da an gansu ba Shi ne suka samu wani kogo suka shige shigewar su ke da wuya sai Allah maɗaukin sarki ya ɗaura musu bacci bacci dama ana cewa ƙanin mutuwa ne ko kuma ko alƙur'ani mun duba hakan za mu gani bayan Allah nan sai suka yi bacci Abin mamaki baccin da suka yi ba irin ka kwanta yanzu ka tashi zuwa gobe ba ne a'a suka yi bacci na kusan shekara ɗari uku har da tara a faɗin wasu malaman tafsirin sun danganta zuwa ga ibn abbas to bayan sun farka sun farka da yunwa ka yi shekara ɗari uku kankana bacci ba dole ka tashi da yunwa ba suka tashi suna jin yunwa sai ɗaya yake tambaya shin wai yaushe ne muka kwanta ne ɗan yake ce ka ai ina ga kamar fa mun kwana muna bacci wasu kuma suka ce a anya kamar fa wani ɗan ɓangare ne na ranar kawai muka ɗan kishin gida muka yi bacci to sai Allah yake tabbatar mana cewa fa shekara ɗari uku har da 'yan kai suka yi ba abin da Allah ba ya iya yi abu ne mai sauƙi wa ma zalika ala bi aziz abu ne mai sauƙi ga Allah maɗaukakin sarki sai ka kwanta kana tunanin za ka tashi sai ka gaba ka tashin ba Allah ya ɗauke rayuwa abu ne mai sauƙi ga Allah maɗaukin sarki wani kuma sai ka ga ana tunanin watakila misali kamar likita ya je yana ba da magani ma ko kuma yana duba mara lafiya sai ka ga shi likitan ya riga mara lafiyan mutuwa abu ne mai sauƙi ga Allah maɗaukin sarki su ma waɗannan bayan Allah suka yi bacci na shekara ɗari uku har da 'yan kai game da adadin su ma an samu saɓani wasu suka ce shida ne Allah ma ya faɗa mana a cikin alkur'ani wasu suka ce su hudu ne karansu ya zama shi ne na biyar wasu suka ce su biyar ne karen na shida wasu suka ce su shida ne karen na bakwai Allah da ya faɗa mana shi ya san adadinsu kuma sanin adadinsu bai ma da muhimmanci a gare mu abin da ke da muhimmanci a gare mu shi ne mu ɗauki darussan da ke ciki da kare a cikin tafiyar tasu me yake nuna mana kare dai dabba ne wanda musulmi dai bai tunanin ko kuma zaka ga da yawa ana kyaman ana kyamatar kare duk da akwai wasu malamai da suka ma rubuta littattafai dangane da muhimmancin kare akwai wani wanda yake rubuta yake rubuta cewa eh, eh, falalan da kare ke da shi fiye da waɗansu da suke sa riga fadlul kilab ko sunan littafin da ya haka to wannan yana nuna mana cewa yana da kyau a rayuwa ya kasance abokanka ko waɗanda kake alaƙa da su mutanen kirki ne idan da a ce ba mutanen kirki ba ne za ka ga cewa dole za su samu saɓani to amma da yake mutanen kirki ne sai Allah ya haɗa kansu karensu ma sai da ya samu ambato kare fa dabba sai da ya samu ambato saboda alaƙa da mutanen kirki saboda haka ya kasance kana alaƙa kana alaƙanta kanka da mutanen kirki abu ne mai matuƙar muhimmanci domin kamar yadda turawa suke cewa wai in kana so ka san mutum ka duba suwa yake alaƙa da su ko wai show me your friends and I will tell you who you are to haka rayuwa take idan kana alaka da mutumin banza to lallai zaton mutumin banza za a maka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana a hadisi abota da mutumin kirki kaman abota ne da bai sai da turare in bai baka turaren ba za ka ji ƙanshin ko kuma wataƙila ɗan shafan jikin shi ma kai ma ka ɗan fara ƙanshin alaƙa da mutumin banza kuma me yake jawowa ya ce alaƙa da mutumin banza kamar alaƙa ne da wanda yake kamar ah, me ake ce mishi um, abin nan ɗin hayaƙi dai ziga-zigi Allah ya saka maka da alkhairi kamar alaƙa ne da mai ziga-zigi idan hayaƙin bai dame ka ba dole dai zai kama jikinka in ka bar wajen za a ji warin saboda haka ya kasance muna alaƙa da mutanen kirki to waɗannan bayan Allah dai in taƙaita muku labari inda Allah maɗaukin sarki ya karantar da mu a cikin alkur'ani bayan sun farka suka fara kamar musu tsakaninsu kan cewa ai ɗazu muka kwanta wani ce a ajiye ne to da yake dai akwai yunwa ita ce mafi muhimmanci sai suka ce to ɗaya daga cikinmu ya je ya samo mana abinci a cikin gari amma fa ya yi sanda ya yi taka tsantsan saboda kada a gane shi har a gano inda muka ɓuya a zo mu a mana abin da bai dace ba sai suka wakilta mutum ɗaya ya shiga gari da ya shiga gari ya je ya sayi abinci sai ya miƙa musu ɗan guzurin da suka riƙe suka tanada lokacin da za su tafi to shi mai abinci yana gani sai ya ga a'a to ai wannan ba irin kuɗin da muke amfani da shi ba ne sai ya nuna rashin sani a kan kuɗin amma dai yana gani ya san abu ne mai daraja sai ce to ai abin da zai faru kai wannan kuɗi ba mu karɓa ni ban ma san ina ka samu ba amma amma ina tunanin mu je wajen waɗanda suka fi ni masaniya a kan tarihi watakila su ba mu labarin wannan kuɗi to sai ya fara ganin cewa fa lallai asirin yan uwan shi zai tono amma abin da ya ƙara bashi mamaki shine yadda suka bar garin ba haka take ba gaba ɗaya an samu canji yana dai ɗan san ɗan shi dai yana ɗan tunanin yadda za a iya ɓuya amma sai asiri ya tono asirin dai mai kyau ne ba mummuna ba aka gano cewa fa wannan suna daga cikin bayan Allah da suka guje ma wani sarki da aka yi a zamanin baya malaman tarihi wasu malaman tafsirin sun ce sunan shi da kayanu shi sunan sarkin kenan aka kira shi me sunan ka ya faɗi sunan shi to akwai allo da aka rubuta sunayensu an neme su an rasa su don an ce 'ya'yan manya ne ma ya faɗi sunan shi sai suka tabbatar lallai shi ɗin ne sauran yan uwanka kafa sai ya ce to mu je in kai ku da dai abin da ya gashi yadda ta kama suka kama hanya suka koma komawar su ke da wuya suna zuwa bakin kogon sai ya ce to ku dakata in shiga in sanar da yan uwana dan bai dace a ce mun shige dukkan ku ba sun aike ni ni kadai in dawo musu da mutane a'a ba haka za a yi ba bari in shiga in faɗa musu ga abin da ya faru a lokacin da yake cikin garin ya gano cewa lallai fa an yi zamunna sosai bayan tafiyansu zamani har kusan 300 shekara 300 ai an yi zamunna sarakuna sun mummutu kuma abin mamaki shine su sun guje ma addinin su ne suna gudun cewa kada a kafirta su saboda garin na kafirai ne to amma a lokacin da ya koma ya shiga garin gaba ɗaya kowa ya musulunta yana shiga da ya faɗa ma 'yan uwan shi sai Allah ya toshe bakin kogon domin aya ce mai matuƙar girma wataƙila idan suka gansu su sauran mutanen hankalinsu zai tashi za a dai iya samun wata matsala sai allah maɗaukin sarki ya toshe matsalar aka toshe bakin kogon ba yadda suka iya wajen buɗewa su na ciki allah ya sanya yadda ya yi da su su ma na wajen suna tunanin yadda za su yi sai wasu daga cikin su ke ba da shawarar ai zanna alaihim masjida ko muna gani mu riƙi wajen nan a matsayin wajen bauta to ya ku yan uwa menene darasi ko kuma menene darussa da za zamu ɗauka nan na fara kawo maganan ya kasance kana sahibtan mutanen kirki ya kasance kana alaƙa da mutanen kirki to amma abin da ya fi muhimmanci a cikin darussa da za mu ɗauka a wannan labari wannan shi shine kasancewa duk lokacin da za ka tashi ƙoƙarin kare addininka wallahi Allah zai taimake ka duk lokacin da ka yi ƙoƙarin kare addininka Allah maɗaukin sarki ya ɗau alkawarin zai kare ka zai taimake ka a wannan kisan mun gani sannan a ƙarshen suratul ankabut Allah maɗaukin sarki ya tabbatar mana da wannan wallabi na jahadu fina da la nahdiyannahum subulana wanda duk ya yayi gwagwarmaya domin mu domin addinin mu la subulana babu shakka babu shakka za mu shirya da shi zuwa ga tafarkanmu saboda haka babban eh, darasi da za mu ɗauka a nan shine wallahi mu ɗau addininmu da muhimmanci abu na farko da za mu yi la'akari da shi shine allah maɗaukin sarki kisan da ya fara kawo mana kenan domin me ana so mu yi rajistarin nashi a mu domin mu yi amfani da shi wajen fahimtar sauran kisoshin ka ya kasance shine kan gaba